وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون shi ne Allah wanda ya halicce ku daga rai ɗaya ita ce ran babanku annabi Adam Haƙiƙa ya fara halittar ku da halittar babanku daga taɓo sannan ya halicce ku daga gare shi ya halitta muku inda za ku zauna a ciki kamar mahaifar iyayenku da inda za a ajiye ku kamar cikin tsatson iyayenku maza Haƙiƙa mun bayyana ayoyi ga mutanen da suke fahimtar zancen Allah